wannan sako daga asibiti mai suna taimako clinic a maternity yana nan tsakanin gese hotel da shagon supermarket a nan jihar birnin kebbi to idan kana mazauna a birnin kebbi kana bukatan asibiti to ga wuri nan wanda za ka je yanzu nan kuma a kula da kai daidai inda ya kamata ababen da muke yi da kuma yanayin da muke aiki da kuma lokuna a aikin ko da yaushe ka shigo su kuta kan dare ne muna nan ko ka iske kofan mu a kulle to dan kunkusa ko kuma nambobin nan da suke nan ga signboard namu a ɗanɗanna za a same mu ga wayannan wayoyi ayyuka masu dama da muke yi a cikin wannan asibiti Muna aikin bangaren mata masu aihuwa ga awo na mata masu ciki sannan kuma muna aikin da ya shafi aihuwa na yara to san me ya bambanta mu da wasu wuraren da ka sani abin da ya bambanta namu amma kuma wannan ba lalle ba ne don ba kowa ba ne zai iya biya wannan kudin kuma ba wai kudi fa mai yawa ba idan ka zo zance kai mutum yana cikin nakuda yana ihu yana kukan ciwo duk bai taso ba yanzu a nan wurin namu za ka zo mutum zai mace za ta zo ta shiga nakuda muna da abubuwan da muke masa wanda za ta aihu ba tare da ta ji wani ciwo ba kuma ta aihu lahiya lau kaga wannan sabo ne abu ne da muke yi kuma ana yin shi lahiya lau da ai lahiya lau ba tare da ta ji ciwon nakuda ba abin da bambanta wannan da wancan sauran shine nakuda dole ce ta shiga nakuda dole ta ji ciwo to amma ga wanga babu shi amma idan mutum yana bukata wannan sai ya zo ko kana ko mutum tana awa nan ko bata awa nan muna yi masa in ma mai awa ne za mu shirya shi kamin lokacin ya shiga nakudan ma muna kullawa da ababen da sun shahe duk bangaren nan rashin lahiyar gaba daya in ma ayyuka ne kamar ɗakin tiyata da shi ma muna yi kamar wani da muka sani ma a ce cs da lalle kamar mutum wace ta zo ta gagara aihuwa ko kuma akwai dalili wanda dole ma ba za ta shiga nakuda ba sai an yi mata aikin tiyata muna yi ayyuka dama na tiyata muna yi bakin gurgudu da kuma dacewa bangaren da ya shafi kuma ya shafi diban jini a diban jini a yi aune aune awune awune aune hadda masu dama wanda ma ko abin zai shafi bangaren mace tana son haihuwa ta samu haihuwa ba ta zo nan akwai ababen da za a ɗibo a yi mata awo awo na jini masu dama duka su ma muna yi kowane rashin lahiya da ya shafi jini ko ba ma jini ba in dai awo ne da za a yi asibiti bakin gwargwado nan muna yin shi nan cikin taimako clinic ultrasound wanda kowa ya sani kowace iri ce bakin gurgudu muna yin shi nan ta bangaren mata kowace iri ce da kuma kuma ba mata kake ba inda duka abubuwan da suke cikin cikin naka duk gaba da muna duba san ina ne matsala yake sannan a san wani cuta ko kuma wani ciwo ne kake fama da shi rigakafi shi ma muna yi yara kuma yara kuma kanana wanda ba su da lafiya idan sun zo wajenmu muna basuwa muna kula da su muna da mutane kuma masu dama masu yin aiki muna da ainihin konzotan manya-manyan mutane da yawa wayanda suna tare da mu kuma suna aikin masu dama da a kula da rashin lafiya muna da konzotan da ya shafi bangare yara muna da konzotan wanda ya shafi bangare masu ciwon kai wanda za a ce kamar ciwon iska ko kuma a ce ciwon aljanu da ke damu su a takaici kenan masu muna ce masu mental problem ko kuma psychiatric problem kuma muna consultant da ya shafi bangaren kashi muke ana ce musu masu orthopedic ma'ana consultant da kuma ya shafi bangare wanda ake cewa masu ent abinda ya shafi makoshi mutum da kunnen shi da ancinsa muna da kuma consultant masu manyan ayyuka kamar misali duk abin bangaren da ya shafi matsalan ido sannan duk bangaren da ya shafi mata wanda ake ce masu man consultant of service and gynecologist su kuma muna su masu dama masu da yawa wanda ko da yaushe mutum yake bukata duk abin da ya shafi bangare ta mace duka muna nan muna yi su muna da consultant wanda ake cewa general medicine duk ko me ne kake so banda sauran likitocin da muke da su da manyan da kanana duka muna da su midwives kuma muna da su kusan masu yawa kuma wayanda tsofaffin hannun su iya haiki sosai sosai bakin gurgu so ga wayannan sun sa lalle komai ka zo ka nema inda aikin da ya shafi bangaren asibiti ne bakin gurgudu za ka same shi a nan taimako clinic kada a manta idan za a bi mu ga twitter handle namu mai hannu taimako clinic kb kuma website mu a www.temococlinicalmaternitybnk.com to da fata jama'a an fahimta sannan kuma idan koma emergency ya samu za a kiran mu ga wannan lamba 0705731 ko kuma a 0806566/0735. banda wannan kuma komawa kai ba ma'aikacin mu ba za ka yaka kai wani yana bukatan zuwa asibiti ka turo shi ya zo nan asibitin namu da ya zo inda kai ka turo shi do abin da aka yi masa da kuma duk yadda abubuwan su kasance kai muna nan muna bada abin da muke cewa rifara bonus wato kenan in ka aika mutum ya zo da nemo lafiya ya samu lafiya to kai ma za ka samu dan goro wanda za ka ci a ciki sannan kuma yaran makaranta wayanda suke makaranta nan cikin jihar kebbi duk wanda ya zo muka dan ba su dan rungume a matsayin su yaran makaranta a cikin dai an tausaya musu don su samu zuwa nan su biya bukatan su idan ba su da lafiya to wannan labarin in ka gama ji in kika gama ji kina ya ki yadawa ki turo ma dukkan abokananki da duk kowa da kin sani na nan cikin garin birnin kebbi ishe gonan a zo a samu lafiya sunanmu a zo a samu lafiya shine namu kuma ba abin da ya dame mu da illa mutum ya to ya samu lafiya da fata an fahimta.